zama Jama'a barkanmu da wannan lokaci yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma wasu shafukanmu da za a iya bi kamar na facebook live a yanzu haka ko kuma kai tsaye ta yanar gizonmu a voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bagaji safina ta sada su dangi sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro a yau Juma'a biyu ga watan Disambar eh, shekarar 2016 za mu ci gaba da magana ne akan tsagar gado ko kuma bille kamar yadda wasu ke cewa wanda muka faro a Juma'ar da ta gabata. Shin wake ba da umarnin a yi tsagar gado ga yara ne? Mahaifi ne ko kuma mahaifiya? ba a ba mace dama a kan da da aski da tsaga da wani cire yar wuya da beli duk ba huruminta bane ko tana so ko bata so za a yi to amma yanzu zamanin ya canja kuma a da idan ba mutum bai da tsagar kwata-kwata ma ya zama ka tafi ka tafi ba shi da sos na ainihi hmm. bai da tushensa bai fito ba to amma yanzu digital era miki kowa yana kilemin yana da yanci in mijin ne ya kawo da abu bai wa matar ba to duk fa yadda za ta yi ta hana za ta yi idan matar ce ta zo da abin da mijin bai ba duk yadda mijin nan zai yi hana zai yi To akwai amsoshin da kuka aiko mana na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter wanda muka yi muku game da batun tsagar gado ko kuma bulle na fuska. kudai kawai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa me kuka fahimta da riko da al'adun gargajiya da kuma martaba duk yadda kabilar mu take ba tare da kaskantarwa ba. Sakon farko daga tata wakili bulkacuwa. ya ce salam yau da gobe hakika duk mai hankali zai martaba al'adarsa a duk wajen da yake domin idan ka martaba al'adar ka kai ma sai ka samu martaba wajen mutanen da kake mu'amala da su saboda haka yana da kyau mu rike al'adunmu na gargajiya sai kuma amina ibrahim yan maiduguri ta ce yau da gobe maganar gaskiya al'adunmu suna fuskantar mummunan matsala domin kuwa idan ba tashi tsaye aka yi ba to wallahi bacewa za su yi domin matasa su ne manyan gobe To amma yanzu mafi yawancin matasa sun bar al'ada, wasu ma har ba sa so a gasa suna yin wani abu na al'ada. Gaskiya ya kamata a rika karantar da al'adun Hausa a cikin makarantu domin gudun ɓacewarsu. sai General Baba Saba na Afcot Yola ya ce yau da gobe fatan alkhairi a gare ku. A gaskiya wannan topic naku ya yi kyau. Ni kam a gani na riko da al'ada a wani bangare yana da kyau. To amma a wani bangaren kuma a gaskiya babu kyau. domin akwai wata al'adar da ta sha bamban da koyarwar addini don haka al'ada mai kyau a rike ta da kyau amma al'adar da ta saba wa addini kuma a watsar da ita fatima ahmed indiya gashuwa ta ce salam yau da gobe ikon allah kenan tabbas masana ko kuma masu iya magana na cewa wai kowa ya bar gida to shi ma fa gida ya bar shi yin riko da al'adunmu na gargajiya gamgam da wasu ƙabilu daga cikinmu ke yi ba tare da kaskantarwa ba to sai mu ce sun yi daidai domin duk daɗin rai bai yi mai shi ba sannan riko da wasu daga cikinmu suke yi na irin al'adun turawa indiyawa larabawa suka bar nasu irin al'adun na cikin gida na kuma iyaye da kakanni da na gargajiya to sai mu ce yin hakan abun allah wade ne da takaici allah kuma ya kyauta amin Amiru Lawal Balarabe Giwa ya ce al'adunmu na gargajiya wasu ƙayatattun abubuwa ne da ke kunshi a cikin ƙabilarmu. Kowace ƙabila kuma tana martaba al'adunta tare da kallon al'adun nata a matsayin mahanga da ake hango kima da darajar ƙabilar nata. Don haka ne ma yake da mahimmanci mu dinga girmama al'adun ƙabilun da muke zaune da su. Kada kawai mu dinga musguna musu tare da yi musu shagube kawai saboda al'adunmu sun sha bamban da nasu. abin da kawai ya dace mu dinga dubawa shine al'adun kada su dinga cin karo da addininmu sai alhaji mele yusufari ya ce yau da gobe tsabar boko ne ya sa wasu daga cikinmu suke mantawa da al'adunmu na gargajiya amma abin kunya ne a ce mutum ya bar al'adarsa ta gargajiya duk da ya zama dan boko domin wai a ganin wasu gani suke babu wayewa a ciki sai kuma nasiba rilwani ibrahim london uba ta ce tabbas al'adunmu suna da mahimmanci sosai amma sai wasu al'adun sun saba wa karantarwar addinin musulunci sai sha'aibu adam bagwai ya ce yau da gobe kowa ya bar gida hakika gida ya bar shi da yawan mu mun bar al'adunmu mun rungumi al'adun wasu yayin da su kuma waɗanda muke kwaikwayon nasu suka riƙi nasu hannu biyu ba sa sha'awar namu ballanta nasu kwaikwaya sai kuma sha'aibu zidane ya ce asalam yau da gobe hakika akwai al'adun gargajiya da ya kamata a rike su a kuma martaba su al'adun kuwa su ne waɗanda ba su saba addini ba amma duk wata al'ada da ta saba addini bai kamata a rike ta ba ko a martaba ta ba ya allah ka ƙara ganar da mu gaskiya ka kuma ba mu ikon binta sau da kafa amin idan kuma muka leƙa shafinmu na twitter at ms garin rijiya ya ce ni dai kira zan yi ga kowa da kowa ya riƙe al'adarsa ta gado saboda ba a bajinta da al'adar wani sai kuma ke bashir ya ce assalam riko da al'adun gargajiya yana nuna asalin mutum da inda ya fito wannan kuwa ba laifi ba ne at s mai lange-lange ya ce duk ƙabilun da Allah ya haɗa zama tare ya kamata su yi zaman mutunci ba na ƙasƙanci da juna ba a mutunta addini da al'adun juna sai daga karshe at mahmud kaura 01 ya ce duk mai son a girmama al'adarsa ta gargajiya to ya kamata shi ma ya daraja al'adun wasu to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. Lokaci ya yi da zamu mu bi wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari don jin ƙarshen tattaunawarsu a zauren matasa game da tsagar gado ta al'ada. ko da a ce ita uwar ta bujiro mata ce ita bata yadda ba dama ba ra'ayinta ake nema ba bata da karfi ba a ba mace dama a kan da da aski da tsaga da wani cire yar wuya da beli duk ba huruminta bane ko tana so ko bata so za a yi to amma yanzu zamanin ya canja kuma a da idan ba mutum bai da tsagar kwata-kwata ma ya zama ka tafi ka tafi ba shi da sos na ainihi bai da tushensa bai fito ba to amma yanzu digital era muke kowa yana kilemin yana da yanci in mijin ne ya kawo da abu bai wa matar ba to duk fa yadda za ta yi ta hana za ta yi idan matar ce ta zo da abin da mijin bai ba duk yadda mijin nan zai yi hana zai yi wasu mazajen sun fatali da wannan al'adar misali ba sa so su an musu amma su 'ya'yansu ba za su yi musu ba barista an samu cin karo eh. da sha'anin gargajiya da kuma zamananci kenan eh an ci karo da gargajiya da zamananci saboda zamanin ya zo da ganin cewa ai rayuwar kakannin mu ma wata a kek rayuwa ce rayuwa ce kawai ta jahilci ta karazube ina ji ina gani ba za a ɗaure za ko aska a aska ni ba jini ya fito in jinya sannan a ce wai shine asali na to zamanin sai ya zo ya wanke wannan elite sai suka ce su basu yadda ba an takarda eh, <laughs> sai suka ce ba su yadda ba sai suka yi fatali da wannan al'adar kuma yawan ma ya kara ai wannan shine dama yake janyowa a ce wane is eligible ya ya zama qualified ko bai zama ba to babu ma kowa duk ɗaya ne kafin in je ga malam abdulmutallif da gaskiya da cewa wai yawan al'umma din ya taka rawa wajen eh, wato eh, disashewar ita wannan al'ada da ake ganin tana da alfanu a wurin mutanen da kwarai da gaske ya taka rawa mai yawa amma ta yaya ta hanyar baƙi su zo ba bincike ba tushe in dai da kuɗinka to duk abin da kake so za ka yi za ka je ka sai fili ko ka sai gida da ba ka siyan gida a cikin birni ka fito daga wajen badala ka zo cikin birni ka siya ba za a baka ba amma yanzu ko daga ko daga sama ka faɗo in dai da kuɗinka to kana da dangin uwa kana da na uba kana da tushe kuma ko a ina ake sai da fili za a za amma bar sa abin tambayar anan shine ta yawa za a ce misali anya ko yawan ne sa mutane ba sa yi ko kuma a sun daina ra'ayin ne misali komai yawan mu idan kowa zai rike ra'ayin cewa wannan zanen yana da amfani ya rike shi wancan ma ya rike nasu wancan ma ya rike nasu anya yawan zai yi tasiri kuwa a kan wannan bacewar zanen a ina nan akan bakana yawa shine ma taka rawar farko saboda da da ba yawan ana zanen kai tsaye za a gane waye wannan amma yanzu an kwaɗe da bako da ɗan gida ba a san kowa ba da da ne ko ko bako ne kai ko baka da tsaga an san ka saboda unguwar da za a kai ka ma ka zauna daban take in ka ce ka fito daga wannan unguwar an san daga bako ka fito barin taba abokin hira ta an an ce daga fage ka zo an san daga inda kake in kamar agadi sawa ce an san daga inda kake unguwar ayagi an san nufawa ne akwai particular unguwoyin da aka san ko da zane ko ba zane duk wanda ya fito daga nan an san tushensa yanzu ko da dan gida da dan waje duk sun zama daya ni ina nan akan wannan yawan ne ya sa haka sannan aka tattara aka yi fatali da wannan al'adar saboda allah allah ake a ce wance ta tafi wane ya zo ba bincike ba tushe inda maye ma yanzu yana da dangi inda yana da motsin aljihu to ba a damu da a san kowaye shi ba kuma tun da zamani ya kai za a yi hayar wakilai su zo su nemi aure a basu inda da bincike zai bayyana su waye su sai auren ya samu matsala sai a ce ai fa ban haya ce mu fa mu san shi ba hayo mu shi kenan ku je ku kuka je ku kuka san yadda za ku wanye saboda haka yawan nan ya taka rawa ta musamman ta rushe wannan al'ada da aka saba malam abdul matalib wai eh, me wannan hukuma ta ke yi misali tunda an santa ko kuma an kafa ta ne hususan saboda adana al'amuran gargajiya na da aka gada iyaye da kakanni to amma abin mamaki gashi tana nan gwamnati tana kula da ita kuma kuna kula da harkokin al'adun nan da sauransu amma kuna ji kuna gani gashi wannan tsaga na fuska da yake wani bangare na al'ada yana kwaranyewa me yake faruwa wato na farko ina so sanar da jama'a cewa al'ada akwai wurin da take cin karo da addini a duk lokacin kuma da ta ci karo da addini to dole ne mu bar al'ada ko ba gaskiya ba babban abin da ya taka rawa kamar yadda barista ta faɗa tabbar karuwar yawan jama'a waɗanda ba a san asalin su a san yadda suka zo ba ya taimaka wajen ɓacewar wannan agargado to amma alhamdulillahi addini ya taka muhimmiyar rawa wajen kawar da wannan agargado domin ba dai fagen muka shiga ba amma dai kai tsaye a addinin musulunci kusan bai yadda da wannan wannan haka gado din ba da ake yi ba da sauransu saboda haka samun ilimi kamar yadda ta faɗa to yawaita ilimi mutane suna ta bincike akan addinin nan da sauransu da gano yadda asalin tsagar gadon nan yake to wannan ya taimaka wajen da yawa waɗanda suke da ilimi walau na boko ko na zamani sun yi fatali da wannan tsaga to abin da kuma duk ya zo ya ci karo da addini to mu a hukumance babu wani abu da za mu iya yi a kansa amma duk da haka hukuma tana iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin NCIA ta adana irin waɗannan bayanai domin me 'yan baya su taso su gani su san domin za su iya tambaya akan menene dalilin da isa aka sami wannan abin. To tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari kenan da barista Badiha da kuma Malam Abdulmutallib mun mm. gode kwarai da suka samu damar karkare mana wannan tattaunawa. To kin ga eh, dai bayani da suka yi. Amma Malam mm, Usman mm. Ah, da ta yi magana ta ce wai ba kowane ba yawa ya kara sa baki na shigowa ya kara shi ma ya kara jawo ah, disashe wannan al'adun to me kake gani ni eh, sai ta yi maganan kamar da take cewa kowa sai a saida mushi fili gida to ba eh. shi wannan ke yake zai ma kara jawo muka ce ba za a saida mu baki fili ba mm. shi ke jawo ai bambance bambance ko kyamar bakin ko eh, kamar yadda yanzu duniya kowa yanzu kam duniya ana kyamar baki to ina ga kamar kila in na fahimci me kila take mm. nufi kila tana nufin ba wakon bane matsalar mm. a binciki daga ina ya zo sannan sai a zauce to zauna eh saboda in ba a san daga inda yake ba to akwai matsala to da wannan to ina ga kila abin da take kokarin ta mm. fito da shi to ma ba haka bane to mun je mun fito da shi haka ne haka ne eh. eh binciken shi ne eh, <laughs> eh, ba hana ba Usman gare ka eh to haka yake mm. to haka kuma yanzu haka don jin yadda abin yake a bakin kwararru wato akwai wanda muka gayyato daga kusance arewa house a kaduna kenan mm. wato cibiya ce da ake adana tarihi da kuma yin bincike wanda dr salisu bala shine yake wannan wuri to ga mu tare da shi a karkashin abu zare wannan wuri yake salamu alaikum yawwa barka da warar haka dr salisu bala Yawa barkanmu da hutawa ya aiki ya kokare. Wallahi lafiya. alhamdulillah. Ga mu muna ta fafata har da kai. Mm-hmm. <laughs> Alhamdulillah. To ka dakta ka dai saurari duka jawaban da wayannan mutane biyu da Muhammad Kwari tattauna da su Abdul Mutallib da Barista Badiha duka kaji abin da suka dan yi magana akan wannan dama ka ji shi ka ce min wancan makon da ya gabata. To yanzu sai ka eh. karkare mana me zaka dora mana da farko tambayar da nake son ma kenan. Shin menene asalin wai wannan zanen ne a tarihi kuma a killace dan bisa bisa tarihin da kuke ajiya to bisa tarihi na zane idan aka duba za a ga akwai maganganu guda biyu mm. magana da farko shine wadda ta zo musamman abin da ya shafi bangaren wato afirka mm. akwai asalin shi ya taso ne daga ƙasar misira mm. wato a karni na biyar kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam tarihi ya nuna cewa mutane sun zo sun taru a ƙasar misira yayin da wasu abubuwa suka faru na rashin jituwa tsakanin kabilun da suke zaune a wannan yanki a wannan lokuta mm. sai zamanto mutane sun yi ƙaura daga wannan yankin sun koma wuraren da suka ya dace da su wannan an sami wannan tsari na tarihi daga wani marubucin tarihi kusan shine na farko da ake kira herodotus mm. wanda ya rubuta ya ce yawanci mutanen da suka zo suka zauna a misira sukan yi ma kansu tsaga da wukake don su bayyana kawunansu su bambance kawunansu da sauran mutanen da suke zaune a cikin ƙasar misira a wancan lokaci wato a karni na biyar kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam zan ba da misalin kabila guda ɗaya ita ce kabila gobirawa wanda su ma sun zo sun zauna a cikin ƙasar misira bayan sun taso daga gabas ta tsakiya suka zo sakamakon rikicin da ke tsakaninsu da wani fir'auna na wannan zamanin sai zamanto sun bar wannan garin mm. bayan sun bar wannan garin sai suka tafi wani wuri da ake kira wato gubur a nan ne suka samu sunan wannan kabila tasu wato gobirawa mm. bayan sun bar nan suka je yemen bayan sun bar nan suka je libya bayan sun je nan suka bar suka je asbin har suka zo madagali mm. magali suka zo surukal a cikin kasar niger abin da nake nuna nuna nan shine su mayaka ne suna so su rinka bambance kawunansu da sauran jama'a sai zamanto sai suka fito da tsaga irin na goberawa mm. duk da suka je suka yi yaki suka tashi a wurin in suka bar wurin akwai waɗanda suke zama akwai waɗanda kuma suke ci gaba ko da sun dawo sai zo su tadda ainihin mutane irin nasu waɗanda suke da zaga irin nasu mm. ta suke gane cewa waɗannan su mutanen kabila su ne gobirawa mm. abu na farko kenan akwai tsari na biyu ta fuskar tarihi akwai wani da ake ce masa professor babalola a adeyinka mm. shi kuma na bangaren daul a bangaren yammacin najeriya ne mm. cewa tsaga tsaga da ake wa jama'a ta samo asali ne daga karni na goma sha biyar zuwa karni na goma sha tara a lokacin da ake wato jigilar bayi daga sassa daban-daban na yankin afirka mm. ake keta teku da su ake tafiya can kasashen turawa da su hmm. da yawancin mutanen nan da ake kwasa daga sassa daban-daban kasa da can akwai dauloli kamar a ce daular oyo hmm. daular gobir hmm. daular ah, ah, ghana da sauran irin waɗannan daulolin eh. a wannan lokaci kafin zuwan turawa a karni na goma sha biyar wannan lokacin ana jigilar bayi to sai zamanto mutanen da suke tasowa daga wannan yanki na yankin yarabawa suna makansu tsago suna tsaga kawunan su saboda su iya bambanci daga ina suka fito ko da an kai su turai din su yi wayannan ayyuka hmm. sannan shi wannan tsaga din yana da nashi muhimmancin kamar yadda ya zo a ƙarƙashin tarihi hmm. musamman ka duba a bangaren mutanen da suke yankin edo hmm. suna yin amfani da tsagar ne ta fuskar yin magane-magane na wasu abubuwa kamar irin suma da yara suke yi zagar ma ba ma a fuska suke ba akwai waɗanda ake yi a cinya akwai waɗanda ake yi a hannu akwai waɗanda ake yi a ciki da sauransu su wannan bisa tarihi yana nuna mana in ka duba arewacin najeriya ya ba da cewa tun daga karni na biyar kafin haihuwar annabi isa mm. aka fara yin tsaga a yankin afirka har kuma abin ya zo yammacin afirka har zai yi a arewacin najeriya idan ka duba kudancin najeriya kuma zai nuna maka cewa daga karni na sha biyar ne mm. aka fara yi saboda tallan bayi da ake yi ana ɗiban su ana keta teku da su wasu suna gudu suna dawowa mm. idan sun kwace daga hannun waɗanda suka zo mm. suka suka kwashe su suka kama su wurin tsallakewa da su kogin wato atlantika da sauransu eh. waɗannan suna daga cikin asalin tarihin zane a yankin afirka kamar yadda muka bincika To, to amma yanzu misali uh, kaga wannan abin duka yana ɗan ja baya misali to mm. amma kafin mu je ga nan Ah, ga Maryam tana da eh. tambaya. Eh zaka gani a kasashen ƙetare da muke yawan koyo suna tsage jikinsu da zane na zamani wanda aka fi sani da tattoo ko kuma hada irin eh. huje-hujen nan piercing eh, suke kira shi. ba abin da ba fi hudawa. <laughs> Amma sai a kalli tsagar gadon ma a matsayin rashin ilimi ko wayewa ko hmm. kuma abu mai muni. Su kuma nahi a ce gayu ne. Eh to me zaka ce game da haka? abin da zan ce a nan shine akwai wani ra'ayi na wani babban malami na addinin musulunci ko da yake da yanzu ya rasu mm. ana kiransa da shehu umar abdullahi ya mm. taba yin wata lakca a nan kaduna mm. yake ce mana wannan tsagar fa da ake ganin mutanen ƙasar afirka da ita tsantsar tsabar wayewa ce domin addinin musulunci ma ya zo da wani abu kwatankwacin wannan inda yake cewa ya jawo wata aya da yake magana akan cewa waje annahum shu'uban wa qaba'ila sai ce lita arafu mm. na sanya su mutane ne kabilu daban-daban masu yare daban-daban saboda mai sai Allah ya ce lita arafu don su rinka gane juna suna sanayyar mm. ina wani dan dangin su ne wani dan kabilar mm. kaza ne to sai ya hujja da wannan ya ce ah, a wani irin wayewa ne da mutumin afirka yake da ita wanda turawan mulkin mallaka ba su da ita shi yasa mm. eh, ake yin waɗannan abubuwa mm. kaga na bada misali akan tsagen kabawa mm. wanda ya samo asali tun daga karni na biyar kafin haihuwa na isa wanda kuma zaman su a misira ya ja musu waɗannan suke wannan tsagun saboda mm. kasancewar su mahara mayaka mm. don duk inda suka je suka yaki su iya gane yan uwansu mm. sannan su ayiri su kara ci gaba su tafi inda suke su kaga akwai ta fuskar addini ma yana da irin nashi wato bangaren da yake lura da shi sannan idan ka lura kuma abubuwan da ya shafi wato al'ada za ga kamar na ba da misali kamar mutanen da suke cikin edo su kuma suna amfani da shi wannan Hmm. zane wurin yin magani ga 'ya'ya da hmm. magance matsalar mayu da magance matsalolin abin da ya shafi su ma da yara suke yi da kuma irin magance al'amuran da suka shafi aljanu wato kariya ne daga hmm. cututtuka ga ƙananan yara ake yi musu irin waɗannan tsagen musamman da ya faro daga ƙarni na goma sha biyar lokacin da ake tallabayi a musamman yankin kudu maso yamma na arewacin Najeriya a yanzu. Mm. Wato kamar wanda za ga kama a ce a tsatsaga hoshin mm. yaro ko a mai balle balli Ko a ah. nan kasar Hausa za ga ana yin balle balle a yi. Mm, haka. balle shi ma kamar kusan za a ce magani ne. Mm. ka gani a ma yaro balle balle ko kuma a zuwa tsaga mutum a yi kaho kaga idan aka yi kaho mm, za a ga tsagen ai ya wanzu a ciki a jikin mutum baya bacewa to shi ma kaga ai magani ne wanda yake da asali mm. to amma kuma akwai dalilan da suka jawo shi ma kuma zanen yanzu ya fara ci baya aka zo ana aka fara dena shi Eh, to kafin sannan ga safinatu tana daga <laughs> abin magana. To, dakta eh. ni tambaya ta ita ce, wannan tsagen da ake yi na yanzu, Eh. Um, kamar al'ada ce um, eh to al'ada za a ɗauke shi to mm. abin alfahari ne ko kuwa abin watsarwa ne yawanci abin alfahari ne musamman turawa idan suka zo suka ga mutane da tsage irin wannan abin yakan ba su sha'awa mm. kuma sukan yi tunanin lalle ba za a tsaga mutum ba sai face wannan tsagen yana da ma'ana yana da manufa yana da kuma dalilin da sa aka yi shi wanda ya zauna da turawa ya san haka su fa sha'awar irin al'adunmu suke yi mm. da irin mu da irin sutura da muke sawa mm. saboda haka da musamman kamar yanzu ne ka sa sutura irin na malam bahaushe mm. ka je birnin ingila ai ga mu ma a nan da mun saka a jirgin kasa sun dinga cewa kai kyau you look beautiful eh, so ta yi da kwai wanda ya taba ce mai you look like a, like a good um you look beautiful you look like an African queen masha Allah <laughs> eh, African queen ne ce sarauniyar ne dan Burkina Faso eh. a wani taro da muka je a kasai a jihar Yobe wurin sati uku da suka wuce yanzu eh, yake ce mana kan yan Najeriya kuna burge mu bi mm. inda kuka je ku kukan nuna ku yan Najeriya ne ko a turai aka haɗu sai ku sa sutura irin na mm. al'adunku in ma tsaga gare ku za a gan ku da tsagan ku mm. ba ku rufe jikin ku balle a kasa gane daga ina kuka fito yace mm. wannan abin yana burge mu amma mu mutanen mu yan Burkina Faso idan sun je taro sai sa kaya irin na turawa da ganin su kala jikin su bakake amma kuma su tara ba irin ta al'adun su ba mm. <laughs> wato shi yana jin ya kamata su ma su yi kamar yadda yan Najeriya ke abin alfahari ne sai sosai eh. kuwa sosai sosai kowa ya tallata al'adar shi eh, ba ka kawai al'adar wani ba haka to yanda ka faro kawo ɗazu magana kake son ka karkare menene yasa wannan abu yake sauka ka fara ni ce to ga tambaya to menene yasa eh, abin da yasa wannan abu yake sauka kusan zan iya cewa na yadda da maganganun da wasu suka yi a baya amma kuma ina da abin da zan dan dora yawan jama'a mhm. yakan kawo narkewar al'ada ko da gida shi malam bahaushe yakan ɗebo sauran mutane daga wasu wurare kuma ya mai da suna shi amma abin da babban abin da ke jawo irin wannan misali idan ka ɗauki wato ƙungiyoyin nan na mm. na haƙƙin ɗan adam mm. sun taimaka gaya wurin dakushewar al'ada irin ta zane mm-hmm. zan ba da misali guda ɗaya mm. musamman a jihar oyo dawowar mulkin siyasa a yanzu sai ya zamanto majalisar jihar ta yi wata doka saboda saboda wato matakin da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka ɗauka na hana yin zane ma yara ƙanana. sai majalisar sai ta yi doka ta ce duk wani uba da ya ma ɗan shi zane hmm. to za a ɗaure shi wata ɗaya a gidan yari hmm. ko kuma a ci shi tara hmm. ko kuma a yi mishi guda biyun gaba ɗaya to kaga wannan ya jawo ci baya ya dawo ya jawo mutane suna gudun yin abin saboda doka da da hukuma ta yi na hana irin waɗannan abubuwa sakamakon wato rawar da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam wato suke suke yi na farko mm. kenan sannan abu na biyu kuma shine bisa addini akwai da yawa yanzu an samu ra'ayoyi mabambanta mm. wasu suna ganin a'a wannan zanen da ake yi fa al'ada ce wanda ta saba ma addini mm. saboda haka su a wurinsu a tattara a watsar a bari saboda haka ba su ga cewa ba su ganin cewa yana da asali ko yana da dangantaka da addini shi yasa da yawa daga cikin mutane musamman 'yan boko na wannan zamanin mm. waɗanda suke da sirki da addini sai zamanto ba sa yi mm. kaga kaga kaga dalili na biyu kenan mm. na uku kuma akwai magana ta abin da ya shafi cuɗanya da sauran mutane da suke tasowa daga wasu wurare suke cuɗanya da asalin mutanen da suke yin waɗannan zanannuka musamman a cikin ƙasar hausa za a ga misali idan ka ɗauki birnin kano kamar yadda ita wannan barista ta faɗi cewa a da a mm. duk mutumin da ya zo gari mai gari yana sanin wane ne mm. kuma yana sanin daga ina ya zo mm. kuma me ya kawo shi garin idan abin da ya kawo shi garin abu ne wanda zai jawo ma garin ci gaba sai a ba shi wuri ya zauna kuma ana na ana lura da shi to amma a wannan zamanin sai ya zamanto al'amari ya canza kasancewar kano cibiya ce ta kasuwanci da kuma cibiya ce ta ilimi da kuma cibiya ce ta wayewar kan dan adam musamman a kasar hausa ya jawo mutane daga sassa daban-daban na duniya suna tasowa suna zuwa cikin garin kano a yau za ka je ka samu lebanese a yau za ka je ka samu mutanen chadi ka je ka samu mutanen pakistan da kasashe daban-daban za ka je ka samu misirawa sun zo sun kafa sansani a cikin kasar kano hmm. saboda haka za a ga suna da harka ta kasuwanci suna da harka ta addini so wannan abin ya jawo wato mutane suna kwaɗayin wasu abubuwa da irin waɗannan mutanen suka zo da su daga ƙasashensu sannan kuma ya zamanto mutanen ƙasar nan suna barin wasu daga cikin al'adunsu da aka san su da su sai ya zamanto misali za ga idan an zo suna ne akan san akan sa a yaro tsaga irin ta al'adarsa wata kabilar shi mm. to yau sai aka waye gari Mm. Eh, irin mutanen da mutum zai gayyato lokacin suna da sauransu za su zo wurin sunan nan sai a yi sunan ma a tashi ba amma manta da ma tunanin cewa a ya kamata a mai tsaga irin ta kanawa mm. ko a mai fashin koshi ko a mai bille mm. ko a mai kuma kalangu ko wani abu kwatankwacin wannan sai a yi sunan a tashi ba a yi waɗannan abubuwan ba to ire-iren waɗannan dalilai da ƙarin yawa da ƙara yawa da mutane suke yi da kuma da kuma ƙara wayewa hmm. da jama'a suke da kuma cuɗanya da jama'ar asalin ƙasar hausa suke da kuma sauran jama'a hmm. da suke tasowa suke zuwa kasashen kasar hausa ya sa ana mantawa da irin waɗannan al'adun da aka sun su a da da can mun gode sai dakta lokaci <laughs> mun gode kwarai mun gode kwarai da ka samu mana dogon bayani kuma da fatan mun karu sosai mun gode kwarai to masu sauraro ana iya tuntubar mu a shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata to duka duka nan shirin na yau ya kammala sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu sake juyawa da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Bashir Bugaji, Safina ta sada dangi. Sai Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma Ibrahim Jirmai wanda ya hada mu da ku ta shafin Facebook Live ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Yau da shirin Muryar Amurka yau ta tantance.